Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Baba ya makeri muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji matakan da ƙwararru ke gani za a iya ɗauka idan ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu a yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Sale Shehu Ashaka ya gabatar da sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. Kafin waɗannan duka ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum jama'a. Sama da mutane hamsin ne aka kashe a jihar Oromiya ta ƙasar Ethiopia. a lokacin da 'yan sanda suka sake hayaki mai sa hawaye a da suka kuma harbin gargadi don tarwatsa masu zanga-zangan kin jinin gwamnati a wurin wani bukin addini hayaki mai sa hawayen ya yi sanadiyyar turmutsutsu a jiya lahadi jami'an kasar da sun bada sanarwar cewa mutane 52 ne aka kashe gwamnati ta ce mutane da dama ne suka jikata a wannan tarzoma da ta tashi a wurin wani bukin shekara inda kabilan oromo ke shagalin kawo ƙarshen damana dubban mutane suka taru a gabar kogin harsadi don yin bukin godiya ta shekara a garin wato bishoftu na mai tazaran kilomita 40 daga babban birnin kasar addis ababa an taɓa samun irin wannan gagaruman zanga-zanga a oromiya shekaru biyu da suka wuce wanda da farko takaddaman fili ne ya janyo ta mutane na yawan mutuwa a irin wa'annan wato tashe-tashen hakula a ƙasar ta ethiopia tun daga shekarar 2015 zuwa wannan lokacin shugaban ƙasar colombia juan manuel santos ya ce ba zai ba da kai bore ya hau ba duk da cewa ya sha kai a ƙuri'ar raba gaddamar da aka jefa mai alaƙa da yarjejeniyar sulhu da mayakan 'yan tawaye na ƙungiyar fac da ƙuri'u kalilan ne al'umman ƙasar suka kada yunƙurin. inda kashi 50.2 cikin 100 suka ƙi goyon bayan yarjejeniyan yayin da kashi 49.7 a cikin 100 suka goyi bayan yarjejeniyar duk da cewar shugaba santos ya shiga tashar talbijin ya amsa cewa ya sha kayi a wannan kuri'ar da aka yi ya ce ba zai yanke kauna da ci gaba da yin sulhu da 'yan tawayin ba ya kuma umarci makarabansa da cewa su koma birnin havana na cuba inda a can ne aka share shekaru hudu ana kokarin cimma yarjejeniyar sulhun shi ma madugun kungiyar mayakan fac rodrigo londono ya ce shi ma ba zai daina kokarin ganin an cimma sulhu tsakanin su da gwamnati ba sassabin da suna kokarin sulhunta tarzoman nan ce da ta samo asali tun cikin shekarar 1960 wacce kuma ta raba miliyoyin mutane da matsugunansu kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 250 ana shan wa'annan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc sojan gwamnatin turkiya sojan gwamnatin syria sun kara dannawa a cikin birnin arewacin kasar na aleppo jiya lahadi a kokarin da suke yi don kwato wannan birni mai muhimmanci da ke hannun mayakan 'yan hamayyar ma'aikatar labaran syria ta rawaito cewa sojojin sun yi alkawarin kyale 'yan tawayen su fice lamun lafiya muddin sun bar birnin biyu bayan ruwan bama-bamai da aka yi a garin wanda aka fi auna asibitoci a cikinsa ma'aikatan ba da agaji sun ce an kai farmaki na biyu a babban asibitin yankin da ya rage a hannun 'yan tawayen a ranar asabar a wani kokari da rundunar sojan gwamnatin siriya da kawayensu na rasha suke yi na sake kwato birnin baki ɗayansa. babban jami'in da ke kula da kai kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya faɗa jiya lahadi cewar harkokin kiwon lafiya a gabashin aleppo duk sun taɓarɓare a don haka ya sake yin kira da a tsagaita wuta na ɗan lokaci don a fitar da masu neman jinyar gaggawa daga birnin inda harkokin kiwon lafiya ke gab da rushewa rikicin yankin aleppo da aka kwashe watanni ana yi ya janyo ɗimbin kashe-kashen mutane masu tarin yawan gaske tun lokacin da yakin basasa ya barke a ƙasar ta siriya sama da shekaru biyar da suka wuce jami'an majalisar ɗinkin duniya na kiyasin cewa yawan mutane da aka hallaka a wannan tarzoma ta siriya sun haura mutane dubu ɗari hudu cece kucin siyasa ya barke tsakanin 'yan takarar shugabancin amurka wato hillary clinton da donald trump inda suka kara ƙaimi wajen zargin juna biyo bayan takardun harajin ɗan takarar na republican na shekarar 1995 da aka kai da jaridar da new york times ta rawaito wasu da ba a gano ko su wane ne bane suka aika wa jaridar takardun haraji na trump inda ya bayyana ya yi asarar dala miliyan 916 a harkokin kasuwancinsa a shekarar 1995 wanda hakan ya bashi hurumin ɗauke mishi biyan haraji na shekaru da yawa da suka biyo baya wannan bayanan ya bayyana ne lokaci kaɗan da suka yi muhawara a makon jiya inda hillary clinton din ta caccaki donald trump akan harkokin kasuwancinsa yau a gaishe ka labaran duniya kenan kuka saurara madalla ɗaya daga cikin manyan gurorin gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari shine shawo kan cin hanci da rashawa yunkurin da gwamnatocin da suka gabata suka yi amma kawo yanzu wannan haƙar bata cima ruwa ba a cikin hiranmu yayin taron lauyoyi na ƙasa da ƙasa da aka gudana a nan washington dc barista inuwa abdulkadir wani jigo a jami'ar apc kuma tsohon ministan matasa tsohon kwamishinan shari'a na jihar sokoto kuma ya bayyana inda yake gani zaren ya harke wato abin da ke faruwa kamar da an sani na ɗaya dai waɗannan tsarin da muke da shi na tarayya an ajiye shi ana yin abin da hukumomi ke sosai musamman misali afcc da ake magana akwai laihuka da dama wanda suke kawo mutane wanda ke ba aikin su ne ba aikin hukumomi ne ko na 'yan sanda wanda suna iya gabatar da mutane a kotu suna iya wannan ah, bincike kuma suna iya gabatar da mutane a kotu haka kuma a jihohi ba zai yi a ce hukuma ɗaya a tarayyar najeriya da muke muna da mutum fiye da ah, miliyan ɗari da wajen sittin a ce hukuma ɗaya da ke zaune a abuja ta da rassa a sashi-sashi na najeriya ba kowane karamin hukuma ba kuma ma'aikata da jama'ar najeriya ai ba a jihohi kawai suke ba ba wai a abuja suke zaune kowa da kowa ba masu aiki ko headquarters ah, na jihohi ko ƙananan hukumomi ba a ko'ina ana aikata laifi to kamata a ce idan kowane fanni kowane sashe na gwamnati yana aikin shi ba sai afcc ta zo ba wajen kama masu cin hanci da rashawa ko kuma hukunta su misali a ƙananan hukuma misali za ka samu wani jami'in ƙaramin hukuma ya saci kuɗin hukuma ko kuma ya wani abu wanda ba daidai wanda doka ta hana ya aikata sai ka ce sai ka kamo shi ka kawo shi abuja ba daidai ne ba zai yiwu ba kuma ba za a iya ganin cewa gwamnati na tana wani abu ba na biyu ko a jiha wani jami'i na jiha ko malamin makaranta ne ko wani akawo ne a ofishin gwamnati ko kuma ma ko kamfanoni masu zaman kansu su kansu idan ka aikata lahinin aiki ba ba wani doka ce akwai ba cewa don wannan kamfani ne in ka sa shi kuɗi a shi kenan ba ka saba ma doka ba saboda hanga ita hukuma ta efcc akwai dalilin da a kafa ta da za a tsaya ga wannan aikin nata da mutane sun fi gane amfanin sannan na biyu za a ga mutum ya zo an kawo shi cewa aikata laihi kusan ana cajin nashi da laifi kusan ɗari da wani abu ba dole sai kayi wannan ba misali da za a ita hukuma afcc ko kuma kowace hukuma da ke gabatar da mutane kotu wanda suka aikata laifi da ka samu mutum ya aikata laihi ɗaya kwara ɗaya kana da kyakkyawar shaida ka gabatar shi kotu kotu za ta duba ta duba wannan shaida ta duba doka ta tabbatar da cewa ya tunan wannan sai a mai hukunci amma a haka ba za a je ko ina ba shine gaskiyar magana saboda ko da karanta ah, caji guda ɗari hmm. zai kai awa ɗaya kana kai an ɓata lokaci hmm. amma me yasa idan ah, kana maganar mutum ya saci tunda wannan kuɗin in ya sace su kuma aikata laifin wani abun da kai biliyan ɗaya amma da za ka samu cajin da don da wanda ya sace biliyan ɗaya ga dokokinmu na najeriya da wanda saci biliyan ɗaya da wanda sace ah, miliyan ɗaya idan ka gabatar su ga wannan dokat hukuncin su ɗaya ne kila sai dai a ce kila idan ana son a mayar da wannan kuɗin. amma dai idan ka eh, wannan ga wannan ana magana ya saci miliyan ɗari amma ga wanda tabbas tabbas ba wani tambaba. kana da ƙwararren da cewa ya saci miliyan goma ka gabata shi kotu akan wannan ba zai hana idan ka gano ka samu wani ƙwararren da saboda shi laihi baya mutuwa to kana ganin kamar waɗannan laifukan da ake tuhumar su da su da yawa ɗin nan shine yake hana har a kai ga samun su da laifi ko kuma eh, yake sa shi ke kawo shi ke kawo tsaiko na shari'a barista inuwa abdulkadir kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. haka yake to ga shirinmu na gaba kashe su hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da mu Farfesa Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido kan tabarbarewar tattalin arziki. Alhaji Babangida Lamido ya ci gaba da bayani yana mai cewa. Rashin kare haƙƙin ɗan adam. da masana'antu da dukiya domin me ba a fuskantar domin me an sa hurumin ƙasar ne muna shiga harkar siyasa aka koma bangaranci masana'antu suka durkushe muka haɗa kai da waɗansu mutane daga turai tunda su ba sa so a su ya durkushe mu kuma namu ya tashi suka raka mana soki burutsu cikin tsarin mu kan cewa wannan ya kawo wannan ɗinsa bai iya ba a ɗore akan wannan ba a ne mana mi a rako ba baya ka gane ko mun ki mu tsaya dr aminu fage cikin bayanin da kai ka ce to rashin ɗorewar manufofin tattalin arziki yana ɗaya daga cikin al'amuran suke dagula lissafin ci gaban tattalin arziki mu a nan najeriya menene tushen matsalar nan ta tattalin arziki shekarun nan sha shida da ake yi ko sha bakwai da ake demokaradiyya ne ko kuma a'a faɗuwar farashin mai ne shekara biyu ko uku baya ko me tun yaushe ne ne wannan ko kuma a yau din ne kawai saboda matsa manufar da ita gwamnati ta kawo ita ce ta hasa da wannan matsa matsala ta tattalin arziki yaushe ne ko a nazari ko ka gano cewa tun yaushe wannan matsala ta faru wato a babban makasun da matsalar ta jawo wannan hali da muke ciki yanzu a kasar nan bayan shi wannan rashin dorewar wani wato kamar eh, policy da aka kawo wato akwai rashin hangen nesa na shugabanni wanda kasashe kamar tsarinmu wanda ake su asian tigers da saudi arabia wanda suke da kasashen suke da wato arziki man fetur shugabannin suna da hangen nesa hangen nesa na yadda za wato za a duba kasar ya za ta kasance nan da shekara 100 ko shekara 200 wato ba suna duba wato wai abin da suke da shi a lokacin bane suna duba to cike yanzu mun samu dukiya ko mun samu rarar wani kuɗi daga wato daga arzikin man fetur ya za a yi wannan kuɗin mu sarrafa shi mu ɗora ƙasar domin ta ci gaba da shekara ɗari mai zuwa to na ɗaya shine wato rashin hangen nesa na shugabanni na biyu kuma wato da san kai da bangaranci ya taka rawa wato wajen tsoma kasar na cikin wani cikin halin da muke ciki yanzu mm. ah, na uku da kuma wato rashin tsoron Allah shi ma ba karamin taka rawa rawaye ba wanda Allah ko kai kirista ne ko kai musulmi ne kuma bar mara addini ne to ya kamata a ce mutum ya tsoron Allah ya san cewa wata ran zai mutu kuma dole Allah zai tambaye shi to rashin wannan abubuwan guda uku suka saka Najeriya a cikin tsaka mai wuya da da ta misali kamar shi kuma eh, za a iya cewa tun shekara nawa da suka wuce waɗannan abubuwan da ka dinkule suke faruwa a Najeriya bana ne ko bara ko bara wacce maka kamar da shi malam babangide faɗa wato wannan ƙasa ta ta kanta cikin wani halin ne tun shekara ta 1970s wanda a lokacin ne Najeriya ta fara samun rarraman man fetur wato abin da muke ce masa oil boom wanda a lokacin tsohon shugaban kasar najeriya gawan shi an samu kuɗin da ya wuce wato hankalin ɗan najeriya a wani lokacin suraka kaga anan wajen rashin hangen nesa na shugabannin na baya ya haifar da wannan halin da muke ciki wanda da a lokacin wato shugabanni sun yi hangen nesa sun kawo wani tsari na tattalin arziki da na zamantakewa domin ci gaban kasar da ya zama da cikin masu cikin wani halin ba wanda daga baya bayan an samu wannan oil boom na 1970 an zo an kara samu a 1990 lokacin da aka yakin tekun fasha a lokacin an samu rara kusan dala biliyan 21 lokacin baban gida da mulki wanda a lokacin shugabanni ba su wa wato hangen nesa ba ta yadda cewa an yi kuskure a baya a 1970 to ya za a yi wannan kuskuren a kwatar da shi domin a ɗora ƙasar a wani tafarki mai bullewa sai kasance a nan lokacin an kara zuwa an kara yin son zuciya wato an zo an sace kuɗin an kai kasashen waje daga baya na biyu a 2008 lokacin ko a 2002 lokacin eh, obasanjo najeriya ta kara samun wannan third oil boom din wanda a lokacin shi ma aka zo 'yan majalisa suka yi kane-kane suka wato suka yi misleading shi shugaban kasa a lokacin sai abin da suka ce a ta policy tun ya lokacin wannan matsala ta budget ta cusa wani abu a cikin kasafin kuɗi tun daga lokacin obasa je samu wanda bai sani ba shi da kawai za a kawo ya ba su wani abu kawai ya sa hannu ba tare da ya bi ya duba shin me aka ɓoye me aka kunshi a cikin kasafin kuɗin ba to duk wannan shine wato ya haɗu ya jawo wa wato ƙasar nan wani wani wani ƙasu da tasgaro da halin da muke ciki shi sa ake ake kuka wanda a shugaba mai ci yanzu ba na jin zai iya gyara ƙasar nan da shekara takwas mai zuwa saboda kasar ta riga ta shiga cikin wani hali ne wato na taɓarɓarewar arziki bana da Allah yana son kasar da yanzu kasar da kawai sai Allah um, wasu kuma na ganin kamar ku masana tattalin arziki musamman waɗanda ake sawa a gwamnati ba kwa taka rawar da ta kamata me yasa to in kai magana taka wato akwai abin da ake ce masa policy implementation da kuma policy, uh, uh, policy Uh, shi kan shi uh, policy din kansa population za ka bude policy wanda kasar nan ta riga ta fita tsara a duniya cewa ba wanda ya kai sai ya kai Najeriya wato iya tsara policy wato wani wani wani wani tattalin arziki kamar Najeriya amma matsalar shine wajen aiwatarwa shine za a zo a kawo misali na kamar na baka misali kamar lokacin bijin 2010 an kawo shi ya yi an zo bijin 2020 ya yi felin transformation agenda ta yi su suna kan wannan kawai duk zuciya ne da rashin tsoron allah da kuma wato kuma rashin kishin kasar wato dishi ya jawo idan aka zo wato za a aiwatar da abu sai a mai kafa ungulu domin eh, cin hanci da rashawa yawa kasar katutu su ka sai ka rasa ta matsalar aila take ne daga saman take kuwa kasa take amma dokta eh, kaman daga cikin masana tattalin arziki dinnan ana akwai waɗanda ake sakawa a gwamnati da haka bayan sun kasance masu tsara manufofin tattalin arziki kamar yadda kake magana policy formulation din har yanzu kuma a cikin masana tattalin arzikin nan ne ake samun policy implementers me gizo yake sa kenan ajin ilimin suke yi su wani abu daban ko kuma ya wato abin da na gaya maka shine wato kasar nan tana da masana yadda ta kowane fanni da ke tunani to matsalar shine kamar da faɗa maka rashin tsoron Allah ne da kuma wato eh, son zuciya da kuma kishin ƙasa wato duk sanin ka da abu da kuma kishinka da abu idan ka tsinci kanka a cikin wani hali wanda in kai kaɗai ne ba za ka iya canza komai ba dole an riga an fi ka dole ko ka bi abin da suke so ko kuma in baka samu ma a batar da kai so wannan ya yi ya taka rawa wajen uh, kasar ta cikin cikin wani hali na garari wanda duk yadda mutum ya so ya ba da gudunmawarsa wajen ci gaban kasar nan duk ya tsinci kansa ai muna da su da yawa wanda idan aka ɗauko su an san masu tsauri ne an san masu yanzu misali kamar shi shugaban buhari me yasa 'yan najeriya a shekara ta 2015 da bahaushe da inyamuri da bayarbe da kanuri da musulmi da kirista aka dage aka ce dole sai buhari ya zo ya mulki kasar nan shekara ta 2015 saboda an yi ya gani ya yi an gani a baya kuma ana da kyakkyawar wato wani yaƙini da kuma irin wato ƙwarin gwiwa cewa in ya zo kai akwai mutane suke ganin cewa idan buhari ya zo a satin farko zai cina dukkan al'amuran najeriya wanda shi kansa bai san kasar ta riga ta shiga wani rudani ba sai lokacin da ya kama mulkin ya fuskanci cewa ashe kasar nan duk ashe hange hange yake sai da ya shigo tukunna ya yi gashi a shi abu ba lalacewa kasar ya fi karfin tare dan adam kafin da kai da ga dr haji musa zan koma wurin alhaji gida lamido alhaji gida mun yi magana manufofi sannan an zo ana cewa su kansu masu aiwatar da manufofi na tattalin arzikin ga su ga yadda suke a tsari na abin da ake cewa economic world order da ake cewa da harshen nasara za ka ga cewa masana'antu ko kamfanoni masu zaman kansu su ne suke juya sha'anin tattalin arziki ita gwamnati iyakaci ta ɗan shara ta share titi ta yi kwalta ta yi railway ta samar da famfo da sauransu mm. ku me yasa masu masana'antun najeriya kuka bari 'yan siyasa da shugabannin gwamnati suke ta tangal-tangal da tattalin arziki nan ne ku me yasa ba za ku yi waccan rawar da masu masana'antu na kasashen duniya ke takawa ba ka gane ah, shi a najeriya wani abu muka ɗauka 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati sai aka samu katanga kamar katangar karfe ba wanda ke jituwa da juna domin me ba su koyi da irin kasashen waje ne da kan cewa duk inda ake a duniya masu masana'antu su suke tafiye da tattalin arziki su ne suke haɗa ma gwamnatin domin su ne masu kuɗi su ne eh, gwamnati kawai ya tsari za ta ɗauko na karɓar haraji da bunƙasa ƙasa kuma ana gani a ƙasa yau din nan kai ka taba zuwa germany in an aka biya albashinka dubu tamanin to ka tabbatar fiye da dubu talatin a haraji ke tafiya in ma ka ci sa'a ka samu wannan kai din nan malam mu da kwari ka je germany ka gani amma ba za ka ga titi da kwarzane ba ba za ka ga titi da shara ba akwai gurin hutawa akwai gurin asibiti kyakkyawa ka gani kare ce a kare to ita najeriya tun da muka fita da tsari na irin sovereign region gaskiya muka shiga matsala da lokacin da ake wannan kowa yana cin gashin abin kansa ira wannan dinnan gaskiya kowa yana abubuwansa amma a lokacin taɓarɓarewar abubuwa ma na rashin da'a da rashin wannan gaskiya lokacin mulkin baban gida ne ƙasashen duniya ta yadda da shi in zai zai yadda da tsari irin na tattalin harkar majalisar ɗinkin duniya da bankin lamani na imf kan cewa in ya rarrage abubuwansa su suka zo suna samun kasuwa a najeriya to zai ci gaba da mulki Jama'a firar za ta ci gaba mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Aminu Muhammadu Fage da Dr. Muhammadu Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Aminu Muhammadu Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido. da wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da chuba Hero Diodune wanda ya daidaita mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaida malamai har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. yawancin jaridun najeriya sun taɓo murnar zagayowar cikar najeriya cika shekara hamsin da shida da samun yancin kai bari mu fara da jaridar daily trust jaridar wadda ta nuna ƙasashe na fama da ƙalubale daban-daban amma na najeriya ya sha bamban saboda illar rashin haƙuri da kuma tsaurin ra'ayi daily trust ta nuna cewa najeriya ba za ta zura ido ba wasu su yi amfani da matasa wajen cusa mummunar aƙida na addini na masu misali da ƙungiyar boko haram jaridar ta yi fatan zagayowar wannan rana ta 'yancin kan najeriya cikin yanayin shawo kan karayar tattalin arziki ita ma jaridar leadership kan sharhinta mai taken ko da ba za mu yi bikin neman 'yanci ba leadership ta ce abinda najeriya ke bukata shine al'umma ta sauya ɗabi'a da rungumar muradin kishin ƙasa sauya ɗabi'ar a ra'ayin leadership zai taimaka wajen kawar da matsalolin da suka takura wa ƙasar wajen ci gaba Ita kuwa Disney ta yaba nakasassu ne 'yan Najeriya da suka ciyo lambobin yabo a gasar Olympic a birnin Rio na kasar Brazil. Disney ta ce wannan na nuna wata azama ce da ke nuna nakasa ba illa bace da za ta hana mutum takarwar gani a rayuwa ba. Bangar ta yi kanin sharhinta ne alkawuran da ke gaban gwamnatin Najeriya a bana. Bangar ta ce matukar gwamnatin Najeriya ta gaza shawo kan matsaloli kar ta zargi kowa face kanta. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Abuja. To a gaida Malam Sale sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Malu kuma mai Allah na garin Jega. Ina munna samun intan kai da Allah ya nuna mana na shekara 66 sannan kuma ina kuka da ɓacin rai na sace kudin ƙasa da 'yan gobar Najeriya ke yi sun kaɗa talaka cikin hukuma ya Allah ka ba su ikon gadewa tausaya ma talakawan mu samu sauƙin rayuwa Allah ka ba mu sauƙin rayuwa daga ɗan uwa mai Allah na je ga local government Assalamu alaikum rediyon Amurka Sassan Hausa. suna na shugaba iliya ne kanti da shayi bakin kasuwa a nan garkin daura nigeria to kitan radio amurka gaskiya mun yi rashi ba na rashin mutuwa ba na mutuwa rashin halin lura a filin a gare huce da sauran filaye a yanda allah ubangiji ya sa tsaye da taya to allah kamar mana da wata gurin mai hikimar iya kalma kamar ita a gaskiya mun samu bayan nakasu kasu akan wajen gabatar da labarai da yadda za na shaɗarwa da a yi dariya a yi wasa a yi dariya kamar na halin alfa'anan muna baka gina ta ban gaskiya kuma allah ubangiji ya sa allah baka jini da wannan tafiya ta allah ubangiji mu kuma maro sunana shugaba iliya ne kan titin shayi sarkin daura ta lafiya a radio To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. yan sandan turkiya sun kama wani dan uwan shehun malamin nan da ke zaune a nan amurka dan asalin turkiya da ake kira fetullah gullin wanda ake tuhumarsa da yunkurin juyin mulki wadda aka nemi yi a cikin watan yuli don kifar da gwamnatin shugaba recep tayyip erdogan da bai nasara ba an tsare kate butin gullin a lardin izmir na yammacin turkiya bisa zargin alakasa da kungiyar ta'addanci kuma 'yan sanda suna masa tambayoyi in ji ma'aikatar dillancin labarai ta kasar da ake kira anadolu katbutin shine dan uwan gullin na farko da aka fara tsarewa tun bayan yunkurin kifar da gwamnatin kasar a cikin watan yuli hukumomin kasar turkiya suka cafke wani dan uwan gullin din kuma da ake kiransa muhammad said gullin a birnin erzurum da ke gabashin kasar an kara kama wani dan uwansa mai suna ahmed ramiz gullin a cikin watan agusta a birnin gaziantep da ke kudu maso gabashin kasar sai dai wannan shehun malamin na kasar turkiya gullin wanda tun shekarar 1999 yake zaune a nan amurka wanda kuma a dacin tsohon dan wato na hannun dama ne na shugaba erdogan hukumomin turkiya suna masa zargin kisa makirci na wannan juyin mulki wadda aka so yi a ranar 15 ga watan yuli na wannan shekaran amma shi gullin yana musanta wannan zargin da ake masa sama da mutane 50 aka kashe a jihar oromiya ta kasar ethiopia a lokacin da 'yan sanda suka sake hayaki mai sa hawaye kuma suka yi harbin gargaɗi don tarwatsa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a wurin wani bikin addini hayaki mai sa hawayen ya yi sanadiyar turmutsu a jiya lahadi jami'an kasar sun bada sanarwar cewa mutane 52 ne aka kashe. To madalla a gaishe ka masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiya yau sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf dai Kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a dandalin VOA ko kuma muhawara a sashen mu na intanet a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.